sashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM noma da Dalol FM. a kasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan akan hausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, Muhammad Hafiz baballa ne da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC. muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan sanda a jihar Zamfara da ke Najeriya sun tabbatar da kai hare-hare akan wasu ƙauyuka a ƙaramar hukumar tsafe. Muna tafe da cikakken rahoto. Sannan za mu ji cewa ma'aikatar ƙididdiga ta Najeriya ta fitar da wasu sabbin alkalman matasa marasa aikin yi a ƙasar. Za mu ji adadin alkalman. sannan ibrahim ka almasi garba na tafa da shirin jawabai daga dattawa amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran Shugaban Amurka Donald Trump ya tattauna kan batun tsaron kan iyakar Amurka da 'yan jam'iyyarsa ta Republican da ke Majalisar Dokoki ta Tarayya da kuma wasu manyan hadimansa a fadar White House a yau dinnan Asabar. A daidai lokacin da harkokin wasu ma'aikatun gwamnatin tarayyar Amurka suka tsaya cik saboda majalisar dattawa ta kasa tanar da dala biliyan biyar a kasafin kuɗi don gina katanga a kan iyakar amurka da mexico kamar yadda shugaba trump ke so yayin hira da 'yan jarida ta wayar tarho a yau dinnan asabar wani babban jami'in gwamnatin amurka ya amsa tambaya kan ko me yasa 'yan jam'iyyar democrat ba su kasance a ganawar ta fadar white house ba bayan kuwa shugaba trump ya yi ta cewa su ne sanadin tsayawar harkokin gwamnatin tarayya sai ya ce yana da muhimmanci 'yan jam'iyyar demokrat da ke majalisar dattawa su hau teburin shawara su tattauna da mu an tattauna da daren jiya muna fatan yau ma za a ci gaba da tattaunawa da kuma nan gaba ma to amma ya kamata su fahimci cewa dole ne a shigar da batun tsaron kan iyaka da kuma gina katanga a duk wata tattaunawar da za a yi tsakaninmu da su wasu tagwayen fashe-fashe biyu daura da fadar shugaban ƙasa da ke magadishu babban birnin ƙasar somaliya sun hallaka mutane akalla sha biyar ciki har da wani shahararren ɗan jarida shaidun gani da ido sun ce bom na farko ya tashi ne a wata mota a wurin da jami'an tsaro ke binciken masu wucewa a kusa da babban ginin gudanar da taro da sauran harkoki mallakin gwamnatin ƙasa inda hayaƙi ya turnike ya kuma tashi sama jami'an tsaro sun ce bom ɗin ya hallaka akasari jami'an tsaro ne da kuma wasu farar hula daga cikin waɗanda suka mutu a hari na farko akwai awul dahir salat wani fitaccen ɗan jaridar somalia wanda ke aiki da gidan talabijin na universal tv da ke london dahir ne mai shirya shahararren shirin talabijin ɗin nan mai suna dude wadad akalla wasu ma'aikatan wannan gidan talabijin ɗin masu biyu na daga cikin waɗanda suka mutum fashewa ta biyu kuma ta faru ne daura da wurin to amma ba a san musabbabinta ba tuni dai kungiyar al-shabab mai alaka da alka'ida ta ɗauki alhakin tayar da bumabuman biyu wani shafin yanar intanet na al-shabab ya ce an auna fashewa ta biyu ce kan waɗanda suka kai ɗauki a fashewa ta farko wata tawagar sa ido ta majalisar ɗinkin duniya ta isa yemen don ta kula da yadda ake aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta mai sarƙaƙiya a tashar jirgin ruwa ta hodaida tawagar wacce ke ƙarƙashin jagorancin patrick homit wani janarɗin ɗin sojan netherlands ta gana da jami'an gwamnati a yau dinnan asabar a aden daga nan tawagar za ta yada zango a sana kafin ta zarce zuwa tashar jirgin ruwan gabar kogin red sea ko bahar al'aram to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc ana samun ra'ayoyin jama'a mabambanta game da rahotannin da ke nuna cewa shugaban amurka donald trump na tunanin janye rabin sojojin amurka wajen dubu goma sha hudu da ke afghanistan labarin yiwuwar janyewa daga afghanistan din na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba trump ya ayyana galabar amurka kan kungiyar isis a syria tare kuma da cewa sojojin amurka za su janye daga kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita idan amurka ta aiwatar da janyewar sojojin amurka wajen dubu tara ne za su bar wannan yanki to sai dai gwamnatin afghanistan na kokarin nuna rashin damuwa game da shirin janyewar 'yan sandan burtaniya sun kama wani mutum da wata mace da ake zargi da hannu a cilla wasu matsamatsin jiragen sama marasa matuka da aka yi a sararin saman filin jirgin saman gatwick na tsawon kwana kwanaki uku ba a bayar da karin bayani kan mutanen da aka kama ba hukumar 'yan sandan sussex ta faɗa a wani rubutaccen bayani da safiyar yau din asabar cewa da daren jiya juma'a suka yi wannan kaman takardar bayanin ta ce har yanzu ana ci gaba da bincike kuma 'yan sanda na ci gaba da sa ido kan don bankaɗo duk wani jirgi marar matuki da aka cilla daura da wannan filin jirgin sama. Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murai Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga jihar Zamfaran Najeriya inda za ku ji cewa 'yan sanda a jihar sun tabbatar da kai hare-hare akan wasu ƙauyuka goma sha biyar a ƙaramar hukumar tsafe wanda ake kaiwa kullum ga murtala faruku sanyin da cikakken bayani a cewar mazauna yankin na gabascin karamar hukumar mulki ta tsafe fiye da tsawon mako ɗaya kenan da suke fama da 'yan bindiga da ke kai hare-hare tare da harbin kan mai uwa da wabi lamarin da suka ce ya yi sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyi baya ga raba wasu ɗaruruwa da muhallansu. inda muke nan tsakani ga Allah mai gida ana tashi hankali uba saboda akwai kauyuka nan kusa kusa da mu akwai kauye ya kai kwaya goma inda yau kwana tsawon kwana hudu kenan kowane dare na Allah ina ga maka sai an je an kashe mutane an kone dukiyoyin saboda wallahi tallahi muna neman hanyoyi inda za mu samu a kawo mamu ɗauki dai wallahi dai ba ba mu abin nan ba manyan mu kuma dai sun kama bakin su sun yi shiri garurukan da abubuwan nan ya shafa suna da yawa akwai garin da ake ce dogon kawo akwai buke-buke akwai wailare abin nan hegin da kai akwai sakiya jiya da daddare akwai kullutu to fulani ne ke shigowa cikin gari su shigo su kashe mutane su a wallan ɗinsu sannan yanzu nan magana da nake ciki ina gaya maka nan garin yan kudu yan gudun hijira kawai a kan mutum ya fi karfin dubu ɗaya da ɗari biyar tsata lokal gannan hirkwatan ma akwai inda yanzu haka yan gudun hijira sun yi mutum dubu uku wanda kuma duk daga cikin wa'annan ƙauyuka da nake gaya maka suka abin nan. tsakani da Allah mai gida wurin na ana wa cikin mawuyacin hali yanzu nan da muke gaya maka ma yanzu nan ga mata nan gabana ko ina da ƙananan yara suna wucewa to abubuwan ne wallahi tallahi mai gida in kana wurin dole in dai kana da tausayi kana da tsoron Allah dole hankalin ka ya tashi rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara ta tabbatar da kai hare-haren a wannan yankin inda ta ce ta kara yawan jami'anta da take bazawa a dukkan yankunan da ke fama da hare-hare a jihar a kokarinta na yaƙi da 'yan bindigar to sai dai na tambayi kakakin rundunar ta jihar zamfara sp muhammad shehu shin ko me yasa ake samun yawaitar hare-haren 'yan bindiga duk kuwa da yawan jami'an soji da 'yan sandan da ake cewa an tura a jihar to kasan shi al'amari na ainihin samar da tsaro al'amari ne wanda yake da matuƙar wahala sosai shi yasa a koyaushe muke wayar da kan al'umma su haɗa gwiwa su haɗa kai da ainihin hukumomin tsaron da suke kokarin ganin cewa sun samar da zaman lafiya a yankunansu. su uh, duk da wannan al'amari da kai bayani a kai mu ma ba mu gaza ba a duk inda muka samu cewa akwai yanayi na uh, matsalolin tsaro mukan kokarin ganin cewa mun ɗauki matakai matakai na tura ainihin jami'anmu a waɗannan wuraren domin dawo da doka da oda a waɗannan wuraren so ina mai tabbata maka cewa ga irin ainihin matakin da muka ɗauka a yanzu Eh, da kuma ainihi eh, haɗin gwiwa da ita rundunar 'yan sanda eh, take gudanarwa tare da sauran jami'an tsaro da kuma sauran al'ummar gari ina mai faɗa muka cewa muna a kan hanyar samun nasarar ganin cewa mun samar da zaman lafiya a kowane lungu da sako a faɗin jihar Zamfara. Rahotanni sun ce ya zuwa yanzu fiye da ƙauyuka goma sha biyar da ke gabashin karamar hukumar mulkin ta tsafe ne ke fama da hare-haren a kusan kullum yayin da jama'ar wasu ƙauyukan suka kwarara a sansanoni daban-daban na 'yan gudun hijira domin tsira da rayukansu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. A gaida Murtala Faruku na daga jihar Zamfara kuma bari mu leka babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda za ku ji cewa ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasar ta fitar da wasu sabbin alƙaluma na matasa marasa aikin yi wanda ta ce yanzu sun kai miliyan ashirin da dubu ɗari tara a duk faɗin ƙasar. Ga Madina Dauda daga Abujan da ƙarin bayani. A ci gaba da bayanan da ma'aikatar ta bayar, ta ce yawan mutane masu shekarun karfi ya karu daga mutane miliyan 111.1 zuwa miliyan 115.4. Yawan masu aikin kwadago sun karu daga miliyan 85 zuwa miliyan 90.4. Amma kuma yawan masu aikin yi sun karu daga miliyan 69 zuwa miliyan 69.5 kacal. Wani abu da Khalid Ismail, matashi kuma dan jam'iyyar PDP, ya ce mahukuntar kasar ne ba su ba matasa dama ba. tabbas ya tabbata akwai matsala na samarwa matasa aikin yi a najeriya a cikin wannan tafiyar gwamnati da ake fama da jigon zuwan gwamnatin nan su karfin jizuwanta su ne matasa kashi 65 amma abin mamaki abin takaici an lalata tattalin arzikin al'umma wanda yanzu akwai matasa sama da kashi 21 da dugwanni wanda ba su da abin yi me dalilin haka saboda gwamnati ta lalata tattalin arzikin al'umma ta kulle boda bayan ta kulla boda an cinye shekara ta da goma sha biyar an cinye shekara ta da goma sha shida babu waɗansu samar da ayyukan yi a al'ummar ƙasa abin da ya shafi manyan ayyuka da ƙananan ayyuka da sauran samar da masana'antu. shi ma dai shugaban ƙungiyar muryar talaka arewa maso gabas sale bakuru sabon fegi da maturu ya ce wannan batu shaci faɗi ne kawai. To batun a ce gwamnatin janar Muhammadu Buhari bata sama wa matasa aikin yi ba wannan shaci faɗi ne. Ganin cewa sanin kowa ne yanzu a Najeriya yadda matasa suka hazuka wajen yin noma wanda sun dogara ga kansu za a gansu suna tare da miliyoyin kuɗi kuma suna yin jari ba lalle ne za a ce kowa sai ya samu aikin gwamnati a najeriya ba idan dai har matashi ya samu aikin da zai yi to ina ganin cewa babu buhari ya yi kokari wannan kawai magana ne na yan adawa wadda kuma mu ba za mu yadda da ita ba ba za su samu shiga ba sannan kowa ya gani a ƙasa musamman ma idan ka zo ishu na yan fawon nan gahi nan kowanne a musamman mu arewa maso gabashin najeriya yadda mutane suka more abin da kuma sauran jihohi sai dai kuma lauya kuma kwararre a harkar zamantakewa mai nasara ibrahim umar ya ce alkaluma ne da aka fitar a hukumance hannunka mai sanda ne ga gwamnati ne ta tashi tsaye wanda inda ma za a tsaya a bincika da kyau da kyau ba wai a tsaya akan alkaluma na hukuma ba ina tabbatar muke sai ma ya wuce haka saboda me taimakon da ake kawowa suna taimakawa kwarai amma taimakawa ne na wucin gadi kuma idan kika yi la'akari da tsagwaron yawan dan adam da Allah ya mana baiwa da shi sama da mutum miliyan 200 na Najeriya to ina tabbatar maki zai wuya a samu rabin waɗannan mutanen a ce suna da aikin yi da yawa zaune suke kawai babu aikin yi saboda me ko da ka ce mutum ya je ya yi noma a in baka da jari da zaka iya samun gonar kanka ko kuma takin zamani ko kuma kuɗi da zaka iya ɗaukan ya kwadago to kai ma kanka sunan ka dan kwadago ko kuma ka je ka bada ita haya domin ka rika samun abin da zaka samu abin shan wura shi ma ministan ma'aikatan matasa da wasanni barista Solomon Dalon ya ce in har ana korafi akan wannan gwamnatin to ba a yi mata adalci ba idan an ce ce ba a gan gyara ba ba a yi wa ita gwamnatin adalci ba ita ce maganan gaskiya cin gaba da aka samu da aikin da gwamnatin buhari ta yi a cikin shekarun da ta yi ba a taba ma an same ta a tarihin Najeriya. Duk da ana wahala. Mu fa mun zo gyara ne. Wannan gwamnatinmu ranar gini ranar zane ba mu boye wayan Najeriya ba. Mun zo gyara ne. Kenan yan Najeriya da suka zabe mu sun sani cewa komai ya lalace. To idan ma gida ne ta lalace gyaranta ba za a yi ta cikin rana guda ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga shirinmu na gaba, jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. To yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Dr. Khalid Aliyu, sakataren jama'atur Nasiru Islam a Najeriya, da kuma rabar Murtala Mati, shugaban kungiyar Kiristan Najeriya Ken Shiyar Kano, ga Sheikh Dr. Khalid Aliyu. jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna fatan Allah maɗauke sarki ya mana agaji ya taimake mu. sako na faffaɗa shine akan lafiya da kuma zaman lafiya zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matukar muhimmanci kwarai daga gaske gaske kusan ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya ba ka iya more zaman gidanka sai da zaman lafiya ba ka cin nasara a kasuwarka sai da zaman lafiya a ofishinka sai da zaman lafiya a gonarka sai da zaman lafiya a makwautanka sai da zaman lafiya a zamantakewar al'umma sai da zaman lafiya da haka zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matukar gayar muhimmanci da ya kamata in muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya harkar tsaro masu kansu masu aikin tsaron suna buƙatar wato zaman lafiya uba na buƙatar zaman lafiya uwa na buƙatar zaman lafiya 'yan makaranta 'ya'ya dangi da duk ma'aikata kai ko gidan rediyo kake kana buƙatar wato zaman lafiya da haka a zauna lafiya shine al'amari wanda ke mai abu mai matukar muhimmanci kuma lallai lallai ina sake jaddadawa musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin miƙa wuya zuwa ga Allah a yi bauta shi yasa sallan asama shine assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku ko sallah mutum ya idar sallama yake hannun dama ya sallama hannun gucewa kun amince da barin cutarwa ta can ma kun amintu kai ma kuma ka amintu ga barin cutarwar kowa da haka muke kira da babban murya cewa lallai lallai a wato zurfafa tunani a zauna lafiya bugu da ƙari gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya domin al'amura sun tabarbare a ƙasar mu to dole ana buƙatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya a kan ta samu daman ta aiki don a samu bunƙasar zaman lafiya wannan aiki ne wanda yake mai gayar muhimmanci dole mu yi haƙuri da juna dole mu so juna dole mu yi rangwame wa juna dole mu yafe wa juna dole mu taimaka wa juna duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba da haka wannan al'amari ne mai gayar muhimmanci kuma lallai lallai ina kira da babban murya ga dukkan musulmi iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar 'ya'yansu ka'in da na'in a gaba kuma lallai wani yana makaranta in ya dawo to ya tafi sana'a kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je ina ne bai je ba da waye ke harka waye abokinsa ya sa ido duk wani ma'aikaci ya rika aiki tsakaninsa da Allah ya rike amana kuma ya sadaukantar da kai ya aikin da zai yi tsakaninsa da Allah manomi ya yi ƙoƙari ya aikin noma shi ma tsakanin shi da Allah likita ya tsaya kuna da ba da lafiya tsakaninsa da Allah jami'an tsaro su ji tsoron Allah a kau da kai ga cin hanci da wato rashawa mai awo a kasuwa mai auna yadi kai direba ma kai masu sai da ma mai kowa ya kokari ya adalci gaskiya to al'amura sai mu ci gaba dole mu yi hakuri da juna dole mu so juna dole mu yi rangwame wa juna dole mu yafe wa juna dole mu taimaka wa juna dole mu tallafa wa juna dole mu mara wa juna duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba da haka ina kira da babban murya ga dukkan musulmi iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar 'ya'yansu ka'in da na'in a gaba shugabanni mana kiransu su su ji tsoron Allah su zamanto masu tausayi su zamanto masu haƙuri masu daukantar da kai kuma fatan su ya zamanto ne su ga al'umma cewa ita ma ta ci gaba ma'aikata su ma akwai bukata duk wani ma'aikaci ya rike aiki tsakaninsa da Allah ya rike amana ya rike alkawari kuma ya sadaukantar da kai aikin da zai yi tsakaninsa da Allah manomi ya yi kokari ya aikin noma shi ma tsakanin shi da Allah likita ya tsaya kuna wurin ba da lafiya tsakanin su da Allah jami'in tsaro jami'an tsaro su ji tsoron Allah a kau da kai gabanin cin hanci da wato rashawa Allah ya da mana da lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu muna godiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa shi kuwa rabaran murtala mati cewa yi. jama'a ina yi muku sallama a cikin sunan yesu almasihu ni ne rabar murtala masu dan gora ni ne kuma mataimakin shugaban ƙungiyar kiristoci ta ƙasa a reshen jihar kano ina son yi tsokaci game da kashe-kashen rayuka da ke faruwa a arewacin najeriya allah a cikin hikimarsa ya sanya mu kasance a ƙasa ɗaya duk da bambance-bambance na harshe kabila jinsi al'ada da addini da ke tsakaninmu haka Allah yake son ganinmu muddin muna so mu ci da zama tare dole ne mu darjanta juna mu rika fatan alheri ga juna mu rika faɗa alheri da juna mu rika ganin kimar juna mu daina kyama ko juna babu wata riba da rigima rikici faɗa ko da juna ko kashe-kashen juna zai kawo mana sai dai da na sani ubangijin mu yesu almasihu ya yi zaman lafiya da kowa kuma ya koyar da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin mu mabiyansa da sauran mutane a littafin romawa tura sha biyu aya sha hudu zuwa sha bakwai ubangiji ya ce ku sa wa masu tsananta muku albarka ku sa musu albarka kada ku la'ance su ku taya masu farin ciki farin ciki masu kuka kuwa ku taya su kuka ku yi zaman lafiya da juna kada ku nuna alfarma sai dai ku miƙa kanku da aikata ayyukan tawali'u kada ku aza ku kanku ko masu hikima ne kada ku rama mugunta kowa da mugunta ku yi ta lura al'amuranku ku zama daidai a gaban kowa ya ku da tuna kada ku yi ramuwa sai dai ku bar wa fushin a rubuce ta cewa ramuwa ta wace ni zan saka in ji ubangiji har ma in makiyinka yana jin yunwa ka ci da shi in yana jin ƙin ruwa ka sha da shi yan uwana masu bin yesu almasihu da sauran mutane jama'ar wannan ƙasa musamman arewacin najeriya ina muka samu koyarwar tashin hankali ina muka samu koyarwar rashin haƙuri da rashin gafartawa sau da yawa ina jin wasu kiristoci suna fadin cewa mu ba za mu tsokaci ko mu tsokane rigima ko rikici ba amma duk wanda ya ce mana kulle za mu ce masa cat ina muka samu wannan koyarwa ne ka almasihu ya ce a cikin littafin mata sura biyar aya ta talatin da tara ina gaya muku kada ku a cuce ku amma in wani ya mare ka a wannan kurci ka juya masa ɗayan kuma bugu da ƙari a littafin ibraniya sura sha hudu sura sha biyu aya sha hudu ubangiji ya ce ku himmatu da zaman lafiya da kowa ku zama a tsarkake in banda kuwa ba wani wanda zai ga ubangiji abin da kai da bakin ciki akar mu najeriya ta zama filin ta zai rikici fada kashe kashen juna da sunan addini musamman arewa kwastoci shugabannin ikilisiya da da kuma limaman addinin musulunci allah ya dora mana jagoranci jama'a a ƙarƙashin mu kuma wata rana za mu ba da lissafin yadda muka yi wannan jagoranci na jama'a muna da hakki mu riƙa yin wa'azi da hudu da zaman lafiya a ikilite da masallatai mu riƙa yin nasihar ƙauna da karanta mabiya wani addini ba sai addini kaɗai ba ina kira ga musamman manoma da makiyaya mu zauna lafiya a da can ba a samu da wa'annan rigingimu ba a da can da makiyaya da mazauna da manoma maƙwabta ne ana zaman lafiya ana cin ribar zama tare an san mu da zaman lafiya an san mu da karanta juna an san mu da ƙaunar juna an san mu da mutunta juna menene su faru ina muka samu wannan da wannan nake wa a ƙasar mu Najeriya fatan zaman lafiya taruwar arziki da kuma kyakkyawan zamantakewa a tsakaninmu na gode bisa lau. Jalla Allah wahidu. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma na jikon a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gaye da Ibrahim ka Almasi Garba ga shirin na gaba wato labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. zakarun gasar premier ta ingila manchester city ta sha kashi a wannan makon inda crystal palace ta bi ta har gida ta doke ta da ci uku da biyu wannan ne karo na biyu da city din take shan kashi a gasar ta premier a kakar wasanni ta bana to amma shi ne kashin farko da ta sha a cikin gidanta tun daga watan afrilu a ƙarshen kakar wasanni da ta gabata sakamakon wasan ya ƙara tabbatar da liverpool a saman teburin gasar ta premier tare da tazarar maki hudu a tsakaninta da city din bayan da ita kam ta yi nasara ta doke Wolverhampton da ci biyu da nema a jiya wannan ne karon farko da crystal palace take samun galaba a gidan city tun daga shekara ta 1990 hakan kuma ya ɗaga ta tare da nisan ta daga ajin faduwa daga gasar da tazarar maki shida a ɗaya bangaren kuma ita ma chelsea ta ji jiki a yau domin ko ita ma leicester city ta bi ta har gida ta doke ta da ci ɗaya mai ban haushi wanda shine karo na uku da ake doke chelsea din a wannan kakar wasannin to sai dai arsenal kam ta karbi bakuncin burnley ta kuma doke ta da ci uku da ɗaya southampton ta bi huddersfield har gida ta doke ta da ci uku da ɗaya yayin da newcastle ta yi kunnen doki da fulham ba wanda ya zura kwallo rahotanni na nuni da cewa kungiyar Wolverhampton ta ingila ta so mazawarcin mai horar da 'yan wasa jose mourinho da take fatan samun sa a sabuwar shekara hakan ya karfafa damar da Mourinho din yake da ita na komawa wata kungiya da ke fafata gasar Premier a daidai lokacin da aka ruwaito cewa jami'insa George Mendes yana can yana tsara yiwuwar hakan haka ma akwai raɗe-raɗin cewa tsohon din sa na Real Madrid a kasar Spain ma yana buƙace da komawarsa a ƙarshen wannan kakar wasannin kai har ma da Inter Milan ta kasar Italiya na son komawarsa a kungiyar a kwanan nan ne Manchester United ta Ingila ta raba gari da Mourinho shekaru biyu da rabi da soma aikin horar da da 'yan wasanta hukumar kwallon kafar nahiyar afirka ta ce kasar kamaru ta amince da karbar bakuncin gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2021 bayan da aka karbe mata damar shirya gasar ta shekara ta 2019 wata sanarwa da hukumar ta kaf ta fitar ta ce kasar ta kamaru ta tabbatar da amincewar ta ne a wata wasiƙa da ta aike mata mai ɗauke da sa hannun shugaban kasar paul biya an karbewa kasar ta kamaru damar gasar ta shekara ta 2019 ne saboda rashin kammala shirye-shiryen soma gasar wacce aka tsara somawa a watan yuli mai zuwa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria a gai da murtala faruk sanyin na ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice To a takaicen shugaban Amurka Donald Trump ya tattauna kan batun tsaron kan iyakar Amurka da 'yan jam'iyyarsa ta Republican da ke Majalisar Dokokin Tarayya da kuma wasu manyan hadimansa a fadar White House a yau dinnan Asabar. A daidai lokacin da harkokin wasu ma'aikatun gwamnatin tarayyar Amurka suka tsaya cik. Wasu tagwayen fashe-fashe biyu daura da fadar shugaban ƙasa da ke Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia sun hallaka mutane goma sha biyar ciki har da wani shahararren ɗan jarida. Wata tawagar sa ido ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta isa don ta kula da yadda ake aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta mai sarƙaƙiya a tashar jirgin ruwa ta Hodeida. Da takaitattun labarun muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya da Solomon Abu wanda ya haɗa mana sauti da injiniyanmu na wannan lokaci ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai gobe.